to ya gabata a shirin da ya wuce cewa mun ba da misali na gida na wani bawan Allah wanda ba lalle ne a faɗi sunansa ba a cikin wannan shiri na kafofin yaɗa labarai amma a bincike da nazari da aka yi duk mun faɗi sunansa da komai da komai cewa mutum ne wanda yake da mata guda hudu ya'ya ashirin da hudu maza da mata kuma ya zauna da su lami lafiya a aikace sannan kuma sun zauna su kansu matan a junansu cikin girmamawa da kyautatawa sannan tarihi ba a ji ba ko tsakankanin iyalan ko makota ba a samu wani shaida ta cewa an taba ji daidai da sau ɗaya an ji wata ɗaga murya ma a tsakankaninsu ba su kansu a su ballantana a samu faɗace-faɗace na kishiya ko kuma wasu rigingimu ballantana hatta kai ga cewa ko an ce an kori wata ko wata ta yi yaji ko mai gida ya yi faɗa da wasu ba lami lafiya abin mamaki wanda kuma wannan iyalan sun shekaru da yawa 'ya'ya 24 suka haifa kuma shi mai gidan ya kawo wani tsari wanda kuma iyalan suka bi sai zama na cewa duk wadda take da ɗa a cikin su to ɗanta ba a hananta yake girma ba duk da a cikin gida ɗaya suke zaune sai kishiyar ta za ta ɗauka ita kuma ɗan kishiyar yana hannu ɗaya kishiyar ita ma ɗan haka suke kowace ɗanta ɗan ɗakinta a ɗakin wata yake har lokacin ma da za su yi aure in an tashi auren ya taso sai ka ga wannan wadda ba ita ce ta haifi ɗan ba ita ta ce take shigewa gaba cikin sha'anin auren har 'ya'yan ma suna jin ƙaunar wa'annan kamar yadda suke jin ƙaunar iyayensu mata wannan haka aka yi wani irin zama na haɗin kai sai zama da cewa zaman sai zama an taru an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kowa kansa a haɗe yake kowa ina ƙauna kowa wato wannan misalin yana nuna mana a aikace cewa ashe tun da yake dama mun riga mun faɗa mun ce da akwai iyalan da dama su suna da mata da yawa to irin waɗannan bayanan yana nuna mana cewa ashe zai yi su zauna lafiya zai yi su zauna lafiya tun daga shi waɗansu sun yi kuma sun zauna lafiya to wannan shi ne kaɗan daga irin abin da aka gani wanda ya afku a tarihi a musamman a aure-auren da aka yi a baya to amma abin gaskiya ya ɗan canja a daga baya-baya musamman bayyana sabon zamani abubuwa sun ɗan cancanja da yawa duk da yake ba taɓarɓarewa abin ya yi gabaki ɗaya ba tunda har yanzu har yau har kwanan gobe alhamdulillah da yawa daga cikin gidajen da ake da iyalai mata da yawa ana zaune lafiya ba a samun rigingimu amma abin da ake samu na bayanai wanda zaka ji ana ta yaya su a kafofin yada labarai wanda ake ta sanarwa yau ka ji an ce gida kishiya da kishiya sun yi kaza kishiya ta yi wa dan kishiya ta kaza mara daɗi ko wata mace ta yi wa mijinta kaza saboda kishi mara daɗi a da ba a same shi da yawa ba amma yanzu ana samu a yanzu ana samun matsaloli da yawa abubuwa kamar sun koma baya sun ɗan ragu Kyautattu wasu ya ragu ana samun bunƙasa da yawaitar rigingimu a cikin gidaje na mm, mm, miji da matansa da yawa kuma har ma yakan kai wannan sabanin ta kai ga cewa in ba a yi sa'a ba ka ji an yi wa wani rauni ko an wani wata rauni ko an yi wasu abubuwa masu wanda suke manya-manyan laifuka wanda har sai ta kai ga cewa ma abin allah ya kiyaye an je gaban alkali don ya yanke shari'a kuma sannan a hali yanzu ana samun koke-koke na irin waɗannan gidajen yaya ana samun raunin tarbiyyar yara mai gida yana barwa wannan matan 'ya'yansa 'ya'yan kuma ba su cika kula da su da tarbiyyarsu ba kuma ana rashin sa'a wani lokaci idan wata mace ta fita ta bar ɗanta ko 'ya'yanta to matan da suke cikin gidan ba sa ba wa 'ya'yan da ba su suka haifa ba kula ta tarbiyya mai kyau wanda ke a zamanin da ba haka abin ya faru ba ba wai dan da mai gida ya haifa ba mace ba wanda ma aka kawo mata ruko daga wani guri sai ɗaya ya tashi yana yaro ya ɗauka yadda ce ta haife shi saboda tsabar ruko na amana ko kuma haka kuma ɗan kishiyarta take wani lokacin ma saboda abin da hausawa suke cewa ka so naka duniya ta kishi ka kina ka duniya ta so shi to sai ga cewa tana wa ɗan kishiyarta soyayya fiye ma da ɗanta da ta haifa musamman idan al'adar nan ta zancen dan fara da sauransu ta zo ta saboda duk sun taimaka a zamanin da ba a samu rigingimu da matsaloli na tarwatsewar yara da kuma tarbiyyarsu ba amma a halin yanzu ana samun wannan matsaloli saboda wani lokaci din kowa da kwarin kai ke rayuwa a cikin gida ita uwar gida da zara an ce mai gida zai mata kishiya a wannan zamanin da muke ciki to in ba a yi sa ba sai halinta ya canja zuciyarta ta canja sai ka ga an samu wasu maganganun rigingimu tun kama kishiyar ta zo to wannan rigingimin da za ta yi ta bata yanayin gidan tun kafin kishiyar ta zo haka mai gidan zai zo amaryar ta zo mai gidan hankalinsa a tashi ransa a bace ita kuma in ta ji labari ga abin da kishiyar ta yi za ta taho ita kuma da damara cewa za ta zo ita ma ba za ta bari ba maimakon ta taho kamar yadda ake yi a da cikin ladabi da girma da arziki cewa ta zo kamar ta zama sanadin wata damuwa a zuciyarta to bai kamata ta kara mata damuwa ba kamata ita zo da saɓanin abin da take zato ta zo mata da kyautatawa ta zo mata da inganci ta zo mata da adalci ta zo mata da alkhairi kamar yadda dama umarni ne na Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim cewa mutumin da yi maka abin da ba daidai ba to ya kamata kai in ka tashi ramawa ka rama masa da abin da ke mafi kyau ba ma mai kyau ba wannan ce take sakawa take kashe wutar duk wata rigingimu da kuma abin nan mutum yana da dogon haƙuri yana da kwanciyar da hankali yana da kyakkyawa aniya yana da farar zuciya shi ba zai rama mugunta da mugunta ba sai dai in an yi masa muguntan ma ya rama da alkhairi in kuma shi zai yi mu'amala ba zai fara ta da cutarwa da mugunta ba sai dai ya fara ta da alkhairi da kyautatawa to dama da wannan makamin ne mutanen da su suka zauna lafiya kuma shi ne aka rage riko da shi yanzu ake samun hargitsi za a samu da yawa kafin a yi wa mace kishiya ita kanta amarya kanta shigo za ta ce ai inda na je sai dai ta fita ni ba zan zauna da kishiya ba ita din da bata ma je gidan ba ta amma tana nan kanta je za ta kore ta ciki wata kuma ta ciki za ta ci dan mara ta ce ai sai dai wani gidan ba nan gidan ba ko kuma sai dai ita sai dai ni ko ni ko ita ko ya dauke ni ya batta ko in ta zo ni kuma zan bar mata gida to haka dai ake yanzu ake samu rigingimu Allah ya kyauta to sannan maza kuma daga fuskar su suna kara ba da gudunmawa wajen jagulewa gidajensu an magana karin aure ta taso domin da yawa daga cikin mazaje zakan yi aure ne galibi a halin yanzu tun asali wasu daga cikinsu matasa ba su damu da cewa za su ƙara aure ba za su iya zauna da matarsu guda ɗaya amma daga lokacin da zama ya yi zama sai su rinka nuna wannan mata to ita fa yanzu ta fara tsufa su yanzu za su nemi yarinya ma'ana to wannan a ɗabi'ance sai mata ta rinka ji a zuciyarta wato ita yanzu wato lokacinta ya gama ko kuma an gaji da ita don haka za a auro wata tun daga sana'an shukawa matan nan rigima da wacce za ta shigo ko kuma a'a ba haka ba a mutum yana zaune da matarsa bai damu da cewa zai yi ƙarin aure ba sai sanda suke saɓani shi da ita irin zaman yau da gobe da wanda dama tun hausawa duk al'ummar duniya ta san da shi da wani a karin magana ana cewa tsakanin harshe da haƙori ma ana samun saɓani kaga dai ka duba kusanci da zumunci da makotaka da take tsakanin harshe da haƙori amma wata sai ka ji cewa haƙori ya gantsara wa harshe cizo to ai haka rayuwa take duk inda aka yi da sabo da zama guri ɗaya sai wani yayi wani laifi in ba a isa ba to maganin wannan shine haƙuri da kuma tuna cewa dama haka rayuwa take kuma duk mutane sun san wannan ko a karin magana ta hausa ana cewa zo mu zauna zo mu saba in dai za a zauna guri ɗaya to wata ran wani zai bata wani rai to saboda haka amma a halin ga alama mutane suka nuna kamar ba su san da wayannan abubuwa ba sai ka ga sai ka ga cewa yau da goben ta jawo ana samun rigingimu da bacin rai da tashin hankali to wai a sannan ne kuma mai gida sai ya ce bari i maganin matarsa ko kuma wani abokin shawararsa daga cikin abokansa in ba a yi sa'a ba ma daga cikin iyalansa ma a gidansu misali yayyansa ko kannansa ko iyayensa sai a ce ai maganin wannan ai mata kishiya to a mata kishiya din nan ya zama shine maganinta to nan ne sirrin rigingimu yake yake buya lokacin da aka yi mata kishi ya zama sanadin rigingimu saboda ita uwar gidan ta ji ta sani cewa dama ita ba shiri ake da ita ba ba kyauta ta mata ake ba maimakon a rarrashe ta a gyara zama da ita a kuma yanzu an zo ma an nuna mata cewa bari a cunkusa mata bacin rai kamar kai ka ce shi kansa auren ma ba dan ma ana son ita matar da aka auro ba dan ana ta akai ba ba na an ganta ne an gaci ana bukata ta akai ba a an kawo ta ne dan ta zama bulala wadda za a zabga ta akan uwar gida ta saboda haka uwar gida sai ta shirya cewa za a yi ta kare kanta ko ya za a yi ita ma ta yi ramuwa gayya ko ya za ta yi ta huce haushi ko ya za ta yi ta bata ruwa ko ma ba dan ta sha ba to duka wannan sai ya kawo rikicewa al'amura a cikin gidajen mutane wanda abin da ke faruwa kenan yanzu a cikin ah, gidajen da ake auren mata da yawa a kasashen mu wanda yake ba da mummunan misali da wasu suke hangowa daga nesa su ce to ai abin ma bai da wani daɗi tun daga shi nan masu yi ɗin ma ga irin rigingimu da wahalhalun da suke ciki to sauraka wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke afkuwa a na rigingimun da suke faruwa a ƙarin aure to amma ai komai duhun dare gari zai waye kuma duk tsanani yana tare da sauƙi kuma aka ce komai ya yi zafi maganin sa Allah Allah maɗaukakin sarki wanda ya shar'anta namiji ya ulu mace fiye da ɗaya bai shar'anta don saboda a samu damuwa da takurawa ba saboda Allah maɗaukakin sarki baya umarni da abu mara kyau Allah yana umarni da abu mai kyau da abu mai alheri da abu mai daɗi da abu mai kyakkyawan ƙarshe ko da ko a rayuwa ta duniya mutum zai ji wani ɗan nauyi ko wata damuwa cikin abin da Allah ya umarce shi da shi amma zai samu cewa shi da kansa inda za a bashi zaɓi ranar da zai hangi sakamakon wannan abin da ya yi na bin Allah shi da kansa an ce ya zaɓa tsakanin abin da yake jin wahala yi na bin umarnin Allah da kuma sakamakon da zai samu an ce ya yi ko ya bari da kansa zai zaɓi ya gwammace ya yi duk wahala ko ninkin ba ninkin ɗin wannan wahala ce ma in ya ga sakamakon aikin alherin da zai biyo bayan wannan bi na umarni na Allah maɗaukakin sarki to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta yin aure ne ma tun asali kamar yadda muka faɗa a shirye-shiryen baya kamar yadda kullum muke karanta a cikin alkur'ani muke ji daga bayanai na malamai allah maɗaukakin sarki ya shar'anta aure saboda samu ɗorewar zuriya a samu hayayyafa kuma sannan abin da za a haifa a samu lokaci a mai da hankali a masa tarbiyya mai kyau kuma allah maɗaukakin sarki ya shar'anta aure ne saboda aure zama sanadin farin ciki da nutsuwa da jin kai da rahama wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Wajen waja'alna bainakum mawaddatan wa rahma Allah madaukakin sarki ya shar'anta aure ne dan a samu mawadda ƙaunar juna ƙaunar juna wa rahma da jin ƙan juna tsakanin mata da miji wanda tsakanin mata da miji in an samu ƙaunar juna da jin ƙan juna wannan ƙaunar juna da jin ƙan juna za ta yaɗu ta shiga cikin iyalai da maƙota da rayuwa gaba ɗaya to Allah ya samu na da rabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, ah, ah,